Dear Nigerians, for the past seven years, Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbanjo ya kawo ƙarshen raɗe raɗen da ake yaɗawa ne cewa zai tsaya takara a safiyar Litinin ɗinnan, inda a hukumance aka fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna shi yana shaidawa al'ummar ƙasar nan cewa zai shiga takarar shugabancin ƙasa a zaɓen dubu da ashirin da uku. a cikin jawabin nasa osinbajo ya taɓo abubuwa da dama da suka sa ya yanke hukuncin tsayawa takara domin ya gaji shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ku al'ummar najeriya a cikin shekaru bakwai da suka gabata ni ne mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin jagorancin mai kishin ƙasa da riƙon amana kuma mutum mai ƙaunar zaman lafiya da son ci gaban ƙasa wato shugaban shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mun yi aiki tare a cikin wani yanayi mai wahalar gaske a tarihin ƙasar nan inda muka gudanar da manyan ayyuka da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tanada wadin mu zai ƙare ne a shekara mai zuwa. A cikin shekaru bakwai da muka kwashe a kan karagar mulki na bada da gudunmuwa ɓangarori daban-daban har ila yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya wakilta ne zuwa wasu ɓangarori daban-daban masu matuƙar muhimmanci a faɗin duniya. Kazalika na samu damar zagayawa kusan dukkanin ƙananan hukumomin ƙasar nan na leƙa kasuwanni na ziyarci manyan masana'antu da makarantu na kai ziyara a wasu garuruwa da suka yi fice a ɓangaren noma da haƙar ma'adanai waɗanda suka haɗa da jihohin delta kebbi enugu borno rivers plateau da dai sauransu inda na ji ta bakin al'umma akan ci gaban da aka samu. Bugu da ƙari na ziyarci jami'an tsaro da ke arewa maso gabashin ƙasar nan da kuma 'yan uwanmu da ke sansanonin 'yan gudun hijira mun jajanta wa 'yan uwanmu da suka shiga cikin kunci sakamakon hare-haren 'yan ta'adda da ambaliyar ruwa da gobara da dai sauran bala'o'i. Har ila yau na koma gida a matsayina na ɗan ƙasa kamar kowane ɗan Najeriya inda na zauna da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya da masu ruwa da tsaki biki da jaruman fina-finai da mawaka na kudu da kuma arewa a biranen Legas da Kano. Kazalika na samu damar ganawa da masu ƙanana da matsakaita da kuma manyan masana'antu kuma na san buƙatar su kuma na san abin da suke son gani a nan gaba. Saboda haka na fahimci cewa suna fatan samun ci gaban Najeriya. A da haka ina da yaƙinin cewa Allah ya bani wannan ƙwarewa da damar ne domin in bada tawa gudunmawa wurin ci gaban Najeriya da kyautata rayuwar al'umma. Da wannan ne a yau nake ayyana a aniyata ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Idan jama'a sun amince kuma Allah ya bani dama, za mu samu damar kammala ayyukan da muka fara. Ko baya ga yi fannin tsaro garan bawul da inganta fannin shari'a, za mu kyautata rayuwar ma'aikatan shari'a, za mu kyautata rayuwar ma'aikatan shari'a tare da ganin an yi wa kowa adalci. Bugu da ƙari ko baya ga muhimman ayyukan raya ƙasa da walwalar jama'ar Najeriya da mataimakin shugaban ƙasan ya sha alwashi alwashin yi ya kuma sha alwashin yin dukkan mai yiwuwa domin ganin ya haɗa kan al'umman ƙasar nan baki ɗaya. Ya kamata mu farfaɗo da dangantakar da ke tsakaninmu tun lokacin magabata ku zo mu sake gina ƙasar nan ta yadda mutumin da ke inewi zai rika ɗaukar mutumin gusau a matsayin ɗan uwansa ta yadda macen da ke wari za ta rika ɗaukar wadda ke jalingo a matsayin 'yar uwarta. Da haka makomar ƙasarmu za ta koma hannun 'ya'yanmu maza da mata daga yankin Boko zuwa yana guwa. ta yadda ƙasar nan za za ta zama wurin zaman kowa ba tare da nuna bambanci ba wannan ne zai sa bambance-bambancen da ke tsakanin mu ya zama sanadiyar haɗin kai ya zama sanadiyar haɗin kai maimakon rabuwar kawuna tun a watannin baya ne dai wasu ƙungiyoyi daga sassan Najeriya suka rika neman ganin mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben na 2023 mai zuwa inda suka buɗe masa ofisoshin yaƙin neman zaɓe to sai dai yanzu za a iya cewa haƙarsu ta cimma ruwa Ahmed Huzaifa daga Abuja Abuja labarun Liberty